Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta. A yau za mu ɗaura kan batun zamba cikin aminci a kwangilar gina shagunan kasuwa ƙarƙashin ƙaramar hukumar Abuja Amak. Ku biyo mu cikin shirin. suna na sarfila hashin gumel. A yau ma shirin ciki da gaskiya yana karamar hukumar kuje, inda kamfanin zuba jari na karamar hukuma ƙarƙashin jagorancin shugaban karamar hukuma Abdullahi Kandido ya amince aka baiwa ɗan kwangila Muhammad Umar na kamfanin Fahazata aikin gina shagunan kasuwa da jimlar kuɗin ta kama kusan naira miliyan 135. Dan kwangila Muhammad Umar ya tunkari shirin nan tun shekarar 2021 da ɗaya wannan korafi, amma muka jinkirta ɗaukar shirin don tunanin za su iya daidaitawa. Muhammad Umar ya yanke hukuncin Abdullahi Kandido ya yaudare shi kuma zai bi duk hanyar da ta dace don samun haƙin nasa. Umar ya ce a yanzu baya buƙatar kwangilar kuɗin kafin alƙalamin da ya kashe kawai yake son a dawo masa da su. Kamar nawa uh, kuka bayar uh, shi kamfanin Fahazata na ku ya bayar saboda samun kwangilan nan? Wannan kwangila da Fahazata ya samu kamar da ne magana na documentation da suka yi magana da na kuma processing fee uh, kuɗi ne muka ba su miliyan goma da dubu ɗari bakwai abinda suka karba a wurinmu kenan. kuma aka ce to za a bamu wannan kwangilan kwangilan jimlan shi ya kama wajen miliyan 134 ne da wasu 'yan ɗori a kai to kwangilan da muka sani a agreement da suke nan wato kuda an yi aikin zai zama kamar wajajen naira miliyan 120 eh, saboda tuni miliyan goma da dubu ta tafi haka yake Eh, kaga <laughs> aikin a takaici ya zama miliyan 120 kenan saboda miliyan 10,700 sun tafi amma wannan miliyan 120 ɗin akwai tax and bad za a sake cire 10% so kaga daidai in an zo an cire tax and bad an cire wannan kuɗin zai zama bai kai ma miliyan 100 eh, ba zai kai kawai ko kuma ya tsaya a miliyan 100 amma dai da wannan ne za ku gudanar da aikin a wannan ne za ku gudanar eh, har ma watakila dan samu wani abu dan samu riba muna son rai haka nan hmm. eh To ci gaba da bamu labari kace sai shi babar sa kuka tafi wajen shugaban karamar hukuma Abdullahi Kandido haka aka daga Da muka je muka yi bayani da shi Abdullahi Kandido sai ce to mu yi hakuri ah, ya gane an samu matsala tunda aka samu matsala amma a yi hakuri ah, suna tsammani akwai wani excess crude oil da ake basu kananan hukumomi saboda kamar ya hakuri minista zai sake musu in ya sake musu za a canja mana wannan aiki za a ba kwan gila madadin wannan muka rabu da shi chairman an je za a shiga zaɓe na shi na biyu hankalinmu ya tashi ah, muka ce to chairman gashi za a shiga cikin zaɓe na biyu naka na biyu kuma ga wancan maganan da muka yi mitin namu na biyu da shi kenan kuma ga shi wancan har yanzu baka ba mu wannan aiki ba kuma mu ba biya mu kuɗin mu ba sai ce dai mu ƙara hakuri in Allah da dai zai wannan haka dai muka gasa kani gan kanshi saboda rigingimun kamfen da sauransu har aka je zaɓen nan to da aka je zaɓe ma ana faɗin sakamako cewa buhari ma area council Uh, ah, apc ta faɗi da kuje sai muka ji tsoro shi ma kare zai faɗi in ya faɗi kaga akwai matsala kenan to Allah cikin ikon shi aka yi ta addu'o'i kuma Allah ya sa ya dawo to bayan da ya dawo muka sake zama da shi na biyu magana dai a yi hakuri muka sake zama na uku na ce chairman eh ka gani kana da mutunci a idonmu mu kuma ba mu son mu yi abin da daga baya kai ba za ka ji daɗi ba ko kuma abin da zai bata maka suna maganan nan ka san shi saboda haka muna so a matsayin ka ne mun kai amfani da wannan kujera wannan aikin da ka ce za ka bamu madadin shi a bamu muka yi wannan magana ce to a hakuri dai mu sake dawowa mun dawo kamar na hudu ba labari sai na ce mishi ciyaman ya ce eh na ce to kaga shi dai na farko mun bi ka mun bi ka saboda mutuncin da yake amma fa na zo ne in ga maka wallahi za mu ɗauko duk matakin da ya kamata mu ɗauko za mu je gidajen rediyo za mu je eh, gidajen eh, jaridu duk inda ya kamata mu bi za mu bi domin mu tabbatar da cewa mun bi hakkin wannan kamfani chamai ci a ah, to duk Allah shi dai ya gode tunda muna ganin shi da mutunci amma ya ga ma fati chamai shi isa ku baba domin lokacin da muka yi mitin da shi ranar alhamis ne sai ce ranar da ka kawo maganar sunan a yi shi a tabbatar da cewa an gama monday ya zo satin ta zo sati biyu chairman an magana sai eh, na fati isaku baba sai ce ai chairman candidate bai zauna office ba wato dai shi chairman ya yarda da duk wannan kwangilar da ya tsara bayarwa tun ta farko ta gina shaguna ta hannun shi shugaban jam'iyya na Abuja. Wanda bai musu ba, bai musu ba. Duk abin da aka kawo ya yarda da shi. Shi sa yake ce zai canza mana wani madadin shi. shi yasa mun zo ya ce mu yi hakuri inda bai san da magana ba kaga da zuwan farko ma zai ce shi ba ruwan shi bai san magana ba amma duk zaman da muke da shi hakuri yake bamu za a bamu replacement ko kuma za a bamu ah, za a bamu ta kungila sabuwa ko kuma dai za a ga abin da ya kamata a yi filin ciki da gaskiya ne mu shugaban karamar hukumar Abdullahi Kandido amma haƙar mu bata cimma ruwa ba Kande da dai gaba ɗaya zai gama wa'adin shugabancin ƙaramar hukuma a watan Mayu na shekarar nan ta 2022. Idan watakila za a iya tuna a makon da ya gabata, shugaban jam'iyya Baba Ishak ya ce wannan matsala ba Muhammad Umar kaɗai ta shafa ba. Ga ci gaban hirarsa da wannan fili. Wato Baba har ya ce kun je da shi an yi zama da shi ciyaman Abdullahi Kandido inda mm. aka yi maganar a bada wani aikin daban ko kuma akwai ma batun maganar tara kudaden shiga na mm. abuja in ya so sai ya zama kamar diya kan wancan aikin amma shi ma mm. wannan abun ya zo ya gagara gaba eto eh kaga kamar na maganan ya zama yana generating muhammad revenue wannan ba zan kawo shi a wani dalili na matsala tsakaninmu da shi ba saboda wannan abu ne wanda kai ka san yana da high interest kuma kafin ya zo wasu ne suke wuri. amma dama rarrabawa ciyaman yake so ya yi sai a bashi fato to shi kuma zuwa ɗaya biyu gaskiya bai ga kaman na bane ko me zan ce ne sai ya hasala sannan maganin aiki a the same time kwacewa mun je mun zauna da ni da shi da ciyaman twice i think sau biyu ko sau uku ne mun je kuma ciyaman ɗin lalle ya nuna concern ɗin shi na zai abin da zai yi na resolving hakan amma ya masa explaining where the problem comes from ya kuma nuna masa ba wai intentionally aka cutar da shi ba it is a government issue amma saboda mutuncinsa kuma somebody we respect kuma sannan the area he's coming from that is my angle to chairman in ya ce amma gaskiyar magana din shine bai yi ba bai samu yayin ba. Yanzu ba bai saka waɗannan eh, waɗanne matakai za a ɗauka na warware wannan al'amari domin shi akalla ya ce a dawo masa da abubuwan da ma ya kashe. Yau wato shi ne na gaya maka na ce maka ko da shekaran na kira shi zai kai two weeks yanzu da kaina na kira shi har muka yi da shi zan zan za mu waya da ni da shi da ciyamatin a imo to akwai yan problem da suka taso a kansu din wanda mu samu mun yi hakan ba saboda an yi primary election ana so a a shiga zaɓe general election so wannan rudanin ya sa gaskiya ba mu samu mun zauna da ciyamatin ba A think in this two weeks bai wuce sau uku muka zauna da shi ba so amma na gaya ma a shekaran jiya wanda ya haɗa da shi domin yi magana cewa first week of January ma zai shigo Abuja on the new solution da muka samu a kan Bello. Ai yaron shi ne zai iya tambayar shi zai kuma gaya masa duka. Wato, ma'ana dai za a ci gaba da zama don tabbatar da cewa abubuwan an warware su kowa an ba shi sa kenan. I am assuring you, I am assuring you ma'ana su Abu biyu ne, ka san kamar da na gaya maka aikin belong to different group. The leaders na party da party executive aikin is uh, into two misali a ce 10 10 naira sai aka imagine din shi ya zama 20 naira in one paper aka bashi so kaga yanzu extracting from those consumers fisabilillahi yana da wahala sai dai gwamnatin da ta bayar da kuma ta san ita ce ta bayar ita ce za ta zama compare domin ta yi matsalar which na gaya maka cewa we are almost there Masu sauraro za mu ci gaba da neman shugaban karamar hukumar Abdullahi Kandado domin ba shi damar jin ta bakin shi kan wannan batu. Duk da cewa shugaban jam'iyyar APC na Abuja ya tabbatar mana dukkan abin da ya faru. Haka kuma za mu duba abin da ya kamata mutane su idan wata takaddama ta haɗa su da wani jami'in gwamnati na siyasa ko na dindindin. musamman ma idan ana ganin an fake da wa'adin aiki ne wajen ƙin yin abin da ya kamata. Yanzu a madadin Nasir Adamu Hikaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington nake cewa mu kasance lafiya.